kpele to bonya to mna mara na yo bona nyo mu kama yo ti kara njina ga yo nan ka ka piega na ndo ko bona la len tan tu mu ke he abe je ti ka ka ka piega na ndo ko buna aka jo ti ka ya ga pia na bona aga nan ji falan yo mu ba wana len bona so ne ga nan san yo mu ba inyan ga nan dan ke nan piti ti kara na ndi ya ka ka pia na bona nyo mu na inyan na ga dan ke nan piti ti kara na ndi ya ka ka pia na bona e ga jo na me nta na melan bona le ke linyi ke tuwa namba ngane ŋaani daani na n gana kaki na a nyuor n yomu ba na njikina afala n mumba mana ngunti nte leka le wa a bia na a magana mbiye bia muna yomu na muna nanduwa na kaka pia nambu bo a n nyani bi joni mi na n yaa yoli n te a limbu na na bi tii a linyike ti wani mo ka mo a bi ŋani di na a gana kaki na a mala ka dunya wo mini ponni a ŋa a ka n na ŋani aga na kan kinya la sabin bin ponne nin kan ga la aya nga ne ke aga nan kan nin kan ga la sabin bin ponne ba bin bin a bin ne din ata alin yi ke tu wani mo kan wa nga ne na ni beke inji ka bin la abajobu aya ji ka bin ngane ke aga nan ti ji ka tin ngane la amu ya ti gidi inji ka bin kan ga la ke de ti ji ka tin kan ngane na la aga nan che alin yi ke bu ko so a ngman lo je cha kina le je cha mu a ngman lo bu ko so abubuna kana bin bin la aga nan kan saman fali puuni ligin ba mom n bibi muna timbi ba bi ni yɛn lan da muna bina ŋa ka ti ba n yɛ jina la aya na ŋa lan mu ka ŋa ka ti ya ba n yɛ mun jina kɛ nin ka ŋa bi bin pun la a ni ana san yun ba ke. ni kɛ ma ti puwa ba ka dɔl ligin ba mom bi na ti kan ba bi ba bi na ni bi ba bi mua puuni na ni yɛn lan da muna bina yu ka ŋa yɛ mun jina la tuwani bala ka ŋani fam li ma falin bini ponni aya ŋalin da ka bala ye uni man dan kili puana bamba mom ki kpanu ni nyuu ke aga na nga ni nyu fombo ama ya ngalan na ka ban ka ali yo nayik aban ka ali yo banyoda aban ka ali ye unu won bibin kan nake aban ka ali ye unu ka ban kan bu nake agale bek na ban bin la nima buna alan don aye buna laga mo aye unu na aya kpalan da nya ke aye unu nya la tumi bi baya na kan yo ba kale tilan ke ah bangan na mamkana bangan tan mamkana ntani na le china laka bin ba mom mama anyanin china laka bin ba mom na biti abimbim anyanni a anache abimbim anyanni amantolibache ni nyanni linda wuna ba na la kina la bini kwilin ke a anaya ma amuma aba nwabuna fiki puana aba kinga linda nya aya nga linda nya ba abake ni gali jona kinya bin puwa ni mwa ni insuidu umbo le bache kin mo silinda muna ti a kiti abana ana le jona a kiti bi yi mi evangelist Bernard masam